ceto wato a wurin ubangijinmu Yesu Kristi shine mai iya ba da taimako da ba wanda ke iya bayarwa lokaci yayi domin taron mu na Deeper Life Bible Church a wannan shekara na 2019 ku zo wurin samun taimako daga sama ceton rai nasara akan damuwar rayuwa da duk ayyukan shedan rana ta taron nan ita ce rana ta 21 zuwa 25 na watan Disamba wurin taron ita ce Deeper Life Camp Grand a Ajaba dele mai wa'azi shine babban pastor mu Pastor WF Kumuyi da waɗansu manyan